وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ونعوذ بالله من البدع والضلال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka da haɗuwa a mai yammaci ne albarka na juma'a ashirin da biyu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai sai daidai da shekara wato ashirin da tara ga watan uku na shekara ta dubu biyu da sha tara da kuma wannan sun zauna ne don ci gaba da darasin mu da muka ta da alƙur'ani ta barkin shari'a Allah mu da sun san shi shirya da kuma yau shine darasin mu na 48 amanin abin da muka faɗa kafin da wannan shine darasi na 48 Allah mu da sun san ya ba mu ikon faɗin daidai da aiki da abin da ke daidai da wancan makon mun tsare karshen aya ta 24 da yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta 25 da muka ji abin da Allah mu dokin sarki ya labarta mana dangane da wanda aka ba su littafin su a hannun dama da irin da za su yi annashuwa da walwala da jin ya kuma za mu ji ɗaya ɓangaren wanda Allah mu dokin sarki ya ce wa amma man uce kitaba ubi shimali na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من أوتي كتابه بشماله ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما كتابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية نعم Allah madaukin sarki ya ce wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi amma wanda aka ba shi littafin sa hannunsa na hagu Allah ka kare mu kulu zai rinka cewa cikin damuwa da bakin ciki na abin da ya gani a ainihin filin alkiyama da abin da zai zo masa na sakamako sai ce ya laita ne kai sona lamhuta kitabiya ina ma dai ba a bani sakamako na ba ina ma dai ba a bani jarabawa wato sakamakon shaida ta ba ina ma dai ba a ba ni littafi na ba walam adri ma hisabiya ina ma dai ban sani menene hisabi na ba me sakamakon abin da na samu ba ai lam adri ai sai in hisabi la na kullu alai ina ma dai bai san hisabin ka bai san sakamakon abin da Allah madaukin sarki zai ba shi ba saboda duk abin da ya aikata dukka sakamakon da ya gani wa falon alai wato masifa ce Alai ne lalahu ma'ana duka abin a kan sai ba wani sakamakon mai kyau gaba ɗaya ten Allah ka tsare sai ce ya laita ha kanat alqadiya ya laita ha kanat alqadiya ai ina ma dai a ce mutuwa da yayi ai laita almautata wadatti min a kanat qabiyatun ina ma dai mutuwa da yayi ita ce karshe shine sakamakon karshe ba wani abu da zai biyo baya Isa kafin lokacin da wannan nadama za ta zo kuma nadamar da ba za ta yi amfani ba maza maza ta gyara tana da lokaci tana da damar tura tana da damar gyara to da wannan nadamar ba za ta yi aiki ba ya alaika ha خانة خانة القاضية يا كيسونا إلى ما دي أتي متو أتي كنشي لكي تباهنا أبو أي ليس الموتة التي منها خانة قاضية إلى ما دي متو أنن دي تتي وتساكمكو نكرشي ولم أوحي بعدها بلا راية جميل باين تبا تمنى دوام الموت يا أبو يتوما أمسي وعدم البعث كما نسن تاكي lima shahada min su'i amali saboda abin da ya gani na munanan ayyukansa wa ma yasiru ilayhi min al'azab da kuma abin da zai kasance a gare shi na azaba na munan aikin da ya aikata Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa ma abna anni maliya shi abin da nake da shi na dukiya abin da nake da shi da abin da na mallaka ma abna anni maliya mana abin da yake tare da ni ma agna ani ba zai wadatar da ni komai ba ai lam yadfa anni ma janaytahu min al-mal min azabillahi shay'a mana abin da na tsurwurta abin da na tanaza na tara na dukiya ba abin da zai tunkuɗe min game da ainihin azabar Allah madaukin sarki da da kwayar zarra ba abin da zai rage. Su kaga a nan duniya, yi aikin kirki, كياكن الخيري إذا ونزي كارما مثلا ونزي كارما أبابا أما لا يرى لكي وانت الله يكرا يكرا يوم لا ينفع المال ولا بد إلا من أتى إلا من أتى الله بقلب صليب إلا من أتى الله لم آية دجوت يا برات يا أمفاني شو اللي جمع الله دجوت يا بطت يا يا إيش نقول يا إيش نقول Kuma dole ko matsayi da ake tarawa da abubuwa da ake samu na duniya nan za a bata in kayi aikin alkhairi da ita to shine za a naɗa aikin ya koma wani alkhairi da za a ga sakamakon alaira wato sakamakon alaira kamar da muka kawo hadisi a wancan mako a wancan karatun dangane da idan mutum ya yi aikin alkhairi daman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salat da ɗan ya mutu ayyukansa gaba ɗaya za ta yanke sai uku sadakatin jariya sadaka suke mai gudana au ilmin yin tafa bi ko ilimin da za a rinka mene amfanuwa da shi a wani zan da ula ko da na kwarin ziyarar masu addu'a bayan wannan hadisin hadisin na so kai wani shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mai yi sala a uku da ke bin mamaci أهله وماله وعمله فيبقى ويرجع اثنان ويبقى واحد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أن أتى إلى رسول وضعفوكم السبيل zuciyarsa iyalinsa aikinsa da Allah ta sama ce fayar zo islam guda biyu za su dawo wa ya baka wahid amma ya ɗaki zai wanzu a tare da shi yarju alihu kaga iyalinsa gaba ɗaya za su dawo yanzu ɗansa wanda ya fi da shi da za to kai tun daga ma'aikinka ya rasu ɗan jira shi kwana ɗaya kwana biyu a makabarta kai gadi daya ai da raina mai wayo wani ba a ƙaunarsa ba a san shi ya ce ya ma karkata da wata mata daga cikin matansa na duniya ta ce to tun da ke ce ɗan lele ke fushi da ke to sai ki kai kwana ɗaya wuni ɗaya kadai ba za ta yi ba gaba ɗayan dangin ka da iyalin ka za su yi gida da dukiyar ka waya baka waya baka ma da amur aikin sa shi zai wani shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya aikin kwarai ya aikin kirki yin za a markaɗe wannan aikin akwai da shi wani mutumin kwarai mai kyawun sifa kyawun tsari zai zo ya zo kabarin mutum a kuma sai an buɗe kabarin an yalwata mai shi an wato jona man ainihin gidansa na aljanna yana kallon mazaunarsa shi ne muka bukara da alkhairi ake tun da rasan san ka a ban san ka kwace sai da aikin alkhairi za ka nema bukara da kyakkyawan mafarki ki kai ko waye kai kai ma nemo bukara da alkhairi wane ne kai islami ne aikin ka na kwarai haka muna tare da kai har biya masa daya ya kuma buɗe amma mutumin banza wani aikin kawai aikin na ba daidai ba abin da ya ga dama a nan duniya Allah ka tsare mu za a mai da aikin sa wani cikin nan mutum mummuna gurgumi mai kato sai da zai tun karo shi zai firgita gigi shi Ka ce kai can ka kan da kai can kowa ne ka zai nawa butara da mummunan mafarki ban taɓa sanin ka da wani aikin alkhairi ba a duniya ni ne aikin kaza wato ni ne aikin ka kuma muna nan tare da kai har iya masu tsaya wannan zai daga tashin hankali zai kula ina ma dai ma haka wato a sai da ka mutuwar shi ke nan, ba ka tana siya kiyama an gane da ke ko ina ma dai shi ke nan ina ba shi ke nan ba akwai su ba a dalmawa. za a tashi bayan an mutu nan bayan da aka yi aka ya burashi ina ma dai daga wannan mutuwar shi ke nan, sai ce halaka anni infaniya ga bayan ya tabbatar da cewa ga abin da ya mallaka na dukiya abin da ya tsururuka a nan duniya abin da ya hana shi idan kama Allah yadda ya kamata ya tabbatar da zai mai amfani ba da haka sai ta halaka anni infaniya yanzu an da ta hudda gaba ɗaya hujjojina da dalilai na sun halaka sun ƙare halakat anni hujjati yaban da wani dalili wa dallat anni ka bace min wa qila al murad bi sultan al mansab wal jah lokacin wasu malaman tafsir suka ce ma'anar sultan ya anan ana nufin matsayi da alfarma da gidan nan duniya da mulki da isa da kafafa da yake da gidan duniya zai kuma ya kai. yayin wa ina idin ya kuli Allah subhanahu wa ta'ala a daidai nan ne bayan ya gama nadama ya zama kafa kansa hujja ya tabbatar da duk abin da ya mallaka a nan duniya na dukiya na matsayi na wato da zai mai amfani ba a daidai lokacin sai Allah ta ala da shi ne ne ku ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة a إنه كان إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يخوف ولا يخوف على طعام المسكين نعم Allah madaukin sarki bayan da ya yi nadamar nadamar ta bayyana ya ga yanzu bai da wani dalili sai da wata hujja ba yi da wani abu da zai kare kansa a wajen Allah madaukakin sarki yalla ce ku duhu ku adamke ku kama shi ku kullu, wa mai mai kuku ne mana a haɗa hannayensa da wuyansa a ɗauri ijma'u yadahu ala unki lil aghlal ku haɗa hannayensa a wuyansa a cikin kukun ثم الجهيمة صلوه na a wutar ta'an nama. ai udkhulu al-jahim ai a shiga da jahannama liyafla harra dan ya dandani wato Ɗanɗani ne kunan da zafinta Allah ta ka tsare bayan an bar wannan ba fi silsilatin jar'u'a sab'una jira'an asluku ci an hada wuyan ga hannun an makare an ce ba a jahannama sannan dai Allah bai kyale shi haka ba sannan fi silsilatin kasai ta sakari zarguwa wannan ikiyan wannan sakarin tsawanta da wani zira'a zira'i saba'in ne asliku ma'ana za a ɗora tun da bakin sa da ta teburansa da silsila halkatun muntajma wato halka ce take a tsakanin garka kenan ko sarka jira ga aka kaiti kaiti kaiti kaiti ko haka kai round round round round ko an ja haka haka za a yi mai bayan nan tsawanta zira'i saba'in za a ɗaura masa ita wa zarwa tulaha wana tsawanta qala sufyan sai ce balagna annaha tadkhulu fi dubri fi dubri hatta takhruju min fi za a sanya ta ne ta duburarsa za a zira wa sarka da sannan a dawo da bakin shi an sa hannayen an makare shi an ɗaure yanzu an jefa a ga annaba a nan ma dai ba ta isa ba Za a samun wani kakari wata kata za a zuwa ta duburarsa a dawo ta cikinsa sannan a ɗaura da bakin shi kaga an nauyin buɗe malam ko الله كفره حتى بقى دولة تتحمل لك فليس نقول اليوم هاغنا حميم او نرانر لانا تعلي قيامة بيد والحميم بيد والي مكي مكي ونريد ايه مكي مكي ليس له يوم القيامة في الآخرة قريب ينفعه او يسمع له بيد والي ارانا القيامة لا والي آه، ونمكو سنسي اللي امكانيش كل الفتيش لأنه يوم يفر فيه القريب من قريبه والعديد من عديده يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته, التي تغوي لا إله إلا الله ذكرنا da take tsakanin kowa da ɗanta marar kowa ta kansa yake ji da an goce ma amaryarsa ba a kiyama bai saurare ka ba da kansa kawai yake shi ne yau mai sirrin mar'u min aku ran da mutum yake guje ma dan uwansa wa ummihi wa abin da mahaifiyarsa da mene da ainihin ma'aifin nan wa sahibatu illati su'in wa sahibatihi wa bani wa sahibatihi wa bani sahiba amaryarsa malam da 'ya'yansa gaba ɗaya kowa ta kansa yake wa kullu mar'in yawma idin da'anun yabni kowa akwai abin da yake kowa kai ka isar masa la ilaha illallah shine ma'anar falaysa lahu al-yawma ha huna hamim a wani ranar ba wani hamim ba wani mai shefar masa shewa ba wani mai shefakarsa ba wani mai shefe kowa ta kansa yake yi baya da haka Allah ta halatta mene wala ta'amun illa min tuslin wala ta'amun ba wani abinci da zai samu ya dan taba illa min tuslin sai wato na tuslin shi abinci da yake daga ruwan ciwon jahannama tuslin kuwa ma yangasul min ne min kaidi wa sadi shi abin da yan wuta suke wanke wato kace kamar dambukansu an gane ko da kai kai shi ne kamar ka sai amai da kuma ruwan ciwo shi ne abin da za ta yi la ilaha illallah la ya'kulu illa al-qati'un ba ma cin wannan abin sun sai masu karna masu sabo kusan ba wai masu kuskure yake ne ba sun dai bi masu zunubi ashabul kabaya wa arhabul dhunub babu ta kurakurai da zulmai su ne fa shi ne abin da za a ciyar da su shi ne abin da za a ba su kaga nan, lallai mu yi kokarin tuba ga Allah madaukakin sarki irin abin da kake yi ka tuba Allah zai karba inna la yuhibbu tawabi wa mutatakhirin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi yake Allah ta'ala yana farin ciki da tuwon bawansa kuma da mutumin da yake kurgumin daji da dabbarsa taguwarsa abincinsa na kai abin kansa na kai kuma taɓa ce mai a tsakiyar daji irin da bawai gisa ba gida da ba gida baya ko da wata bishiya ya kashe jiɗa yana tunanin kawai mutu a zo ta kashe shi yana cikin haka is huwa bi ba. kullum sai ga dabbar a ɗaya, a kan shi ya miƙa hannu ya kama linzaminsa ya ji ta tafa ita saboda tsabon farin ciki rikicewa ita ya ubangiji shi ne ubangiji da kai ne ba ma zalla ce a faɗa da shiddatul farh ya fito ne saboda tsananin farin ciki da Allah ya fito ya fi farin ciki akan irin wannan za'ayin ta tuban bawa Allah na son mutum ba ce ba komai ɗin kan ba, Allah ya san ka tuba da shi na'am كثير إن الله أوكي تو كثير من حديثهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك إن الله تعالى يغى وغيرة الله أياتي أياتي أن يأتي ماذا؟ أن المرء ما حرمه الله عليه أنا نجيش titin da Allah yake yi ka je ma abin da ya hana ka Allah ba ina kyamar haka amma mun kangare mu wanda kake ce da wani wani kaza ba daidai bane sannan sai ka samu ido da za ka ce wani ka tsoron Allah wannan abin ba daidai bane sai ka ga fa'idan ko har wani fa'idan ne mai alkhairi in so ke ka kuɓuta daga cikin wuta ka koma zuwa ga aljanna domin ba wai ruwan ciwo ba a ce za a kada mutum da manishin ruwa ruwan kasa ruwan kwatani ma kawai a nan duniya misali ai ake yi bayan shi قوامي توري بو الله كفري الله كاري كنت يقولين أبن دغاء شيء هي قارو آه كم من يقول ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذروها سبعون ذراع فاسلقوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم أيضا ذكر أن الله إنه كان والدليل يسع الله تعالى يتي باين يأتي قبوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا تطلقوه ليقر إنه كان لا يؤمن بالله العظيم أنا مستقيم ما عند الله من جرمه وأنا استقيم غلط آه في لا فاتوا ولا يحض على طعام المسكين akwai kwaɗe tarwa a wajen ciyar da miskini ba ya kwaɗe tarwa sai kawo taimakon marayu idan yana rabu da mu wanda taimakon muke nema wannan kuskure ba za ka iya ba ko ba ka da shi sai shiru shi sai malakai kada ka haɗa ne an gane ka hana kuma ka yi shiri ko ka yi gudu kuma da ce sai Allah ta'ala shi ne wal ifala al yawma yawma hauna amin mun karanta wannan ko wala ta ta'amun illa min jisrin la illa qati'un uku uqsimu fala uqsimu bima tusirun وما لا تبصرون كريم وما هو وما هو بقول شاعر قليلا ما ولا بقول كاذب قليلا ما تذكرون الله مدجن تربيتي fala uqsimu bima tubsirun nan rantsuwa ce Allah ta'ala yake yi da abin da kuke gani gaba daya wa ma la tubsirun da ma abin da ba ku gani domin shi Allah madawacin sarki ya cancanta iransa da duk abin da ya ga dama isa za ka ji rantsoyi da yawa la uqsimu bi yawmil qiyamah la uqsimu bi hadhal balad wa tin wa zaytun wa tur tin an gane wal fajr wal yal asr wal layl idha yasha wannan rantsuwa ce al aqsam an gane ko rantsuwa ce Allah ta'ala yake yi an gane ko yadda yake da abin da yake amma kai ɗan adam kai mutum ya halatta ka rantse da komai ba sai da shi Allah kadai da sufofin shi ya manzan Allah su lantarki yake man kana halifan falyahlif billah aw yasmut duk wanda zai da to ya rantse da Allah ko shi rasa alimu bai aba aiki kaga abun da zai ci ah ai shi ga ga wani irin tebe da ka'aba irin shi ya rantse da ka'aba حتى يتجه لا تكرم سيدة إتبا سيدة كرم سيدة رب الكعبة يسمى ذلك ورب الكعبة قال يقول كنا نقول أبيد الكعبة وانا يا حلسة ولا في نفسي بيدي يعلم إذا وانا ليك لكن يا حلسة وانا حتى يا حلسة كشي كارن إذا القرآن سورة البقرة سورة الفاتحة كفاء ليا يا حلسة كرم إذا قلت سورة الشمع القرآن جمع القرآن إذا تلك الله مدوكين صرفي جمع جنر الله وكلم الله موسى أغني وإن أحد من المشركين ابتدعك فأجروا حتى يسمع كلام الله القرآن مجانا الله مجانا الله هو صفة تاع الله صفة الذات an gane ko sifa ce ta Allah madaukakin sarki haka ba a rantsewa da kowa sai da waye sai da Allah amma shi Allah yana rantsewa da abin da ya ga dama ban da ga dama yadda kuma ya ga dama an fahimta wani da kyau ko Allah ta'ala yace yana rantsuwa bima tubsiruna wa ma la tubsirun ai sama bil asya kullaha ma yura minha wa ma la yura ana Allah ta'ala ya rantsu da dukkan al'amura gaba daya abin da ake gani da abin ma da ba a gani innahu na innahu da qawlu rasulul karim إنه لقول رسول قريب إنه الضمير يعود إلى ما إلى القرآن إنه لقول رسول قريب إنه لليس واسي القرآن لقول رسول كريم magana ce wannan karatun ta an karanta ta ar manzo wanda ke mai karamci ai innal qur'ana la tilawatir rasul karim wal mirad muhammad sallallahu alaihi wasallam aw innahu la qawl yablughu ar-rasul al-karim jibril ma'ana shi al-qur'ani dawa ne karantawa ne na manzo da ke mai karamci ma'ana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai kuma qawl magana ce yablughu ar-rasul al-karim manzo da ke karamci yake isar da ita yuridu bi jibril ana nufin malaka jibril wanda ke isar da ita ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta magana ce ta Allah madaukakin sarki shi qur'ani wa ma huwa bi qawli wa ma huwa bi qawli ka'iri ba waka ba kamar yadda qurayshawa mushrike suke riyawa kamata su amun kamar da suke riyawa لأنه ليس من أسماء الشعر شعر القرآن يتجد في دنجوجين واقع فأرجع الزمن وتكلم الواقع الذات للقرآن لذلك إسلام آية تاي جيدة لوزني an gane ko? amma kuma ba waka ba kuma an kace ka auna sai da kamar ta hau to ta fi karfin haka fa'ilin nan qalilan ma tu'minuna ai kaɗan ne suke yin imani imanin qalil tu'minun kaɗan ne suke yin imani wa tasdiqan yasiran tasdaqun kuma ai gaggatawa kaɗan suke yi gane ko ba ka gaggatawa yadda ya kamata sannan shi alqur'ani din nan wala bi qawli kahin ba maganar yan dabo ba abokan abokanci bane ba maganar boka ba ne kalilan ma ya tazakkarun amma kaɗan ne suke ma tazakkarun kaɗan ne suke faɗakuwa kaɗan ne suke wa'azantuwa an gani da ke ko ba maganar boka ba ne kamar da suke riyawa fa inna alkahana amrun akharin la jami'in bainaha wa bain hada ai bokanci wani mulamar ne kan daban ba gani an gani da ke ko tsakaninsu da wannan magana ta Allah madaukakin sarki amma qalilan ma tadhkurun ai tadhkurun qalilan tadhkurun yan kaɗan ne kake iya faɗuwa kake iya wa'azantuwa su gyara haka su ba an ji wannan da ke ko sai Allah ta lafi ne tanzilun tanzilun min rabbil alamin ولو تقول علينا بعض الأقاويل نعم. لأخذنا منه باليمين نعم. ثم لقطعنا منه الوكيل فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر الله أكبر في القرآن تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين وقرواني وقرواني لك أبيض الكتاب والمعنى إنه لقول رسول كريم وهو تنزيل من رب العالمين على لسانه سوى da تعالى يأتي في القرآن هذا شيء إنه لقول رسول كريم تنزيل من رب العالمين وقرواني لك أبيض لا ذكر أبنجدن على الطوبة كده معنى إنه لقول رسول الكريم فأنا مجدر النبي منذور لجني كرمتي وهو في ونن القرآن تنزيل من رب العالمين سرقواني سرقواني ذكر أبنجدن على الطوبة كده على لساني إن أتنع لك أنه محمد صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل wato kunga suna cewa alqur'ani annabi ne yake kira da sauran kalla ce ta kawwala alaina a dal aqawi ba ce annabi ya kirkiri an gane ku ya kirkiri wasu maganganu ya ko Muhammad au Jibril shi annabi Muhammad sallallahu alaihi ko malaika Jibril da sai kirkiri wani alama ta katama kan wannan abin da ya gabata lau kallafa sai an min zalika da ya tilasta kuma kansa ya yi takalluf ma'ana ya fiye sa kansa wajen ƙirƙirar wani abu wata abihi min jati nafsihi sai wani abin da karan kansa wani tabu ila Allah sai jingina kuma zuwa ga Allah da ya yi haka la'abatna min ubuliyani ai da ya ji ilimin na damun jirgin hannunsa na dama ثم لقطعنا منه الوثيل الوثيل أي سننتا من هاري وتجيب جاتا تكي كدم بايش وانا لا ba? irkun yadri fi za'ar hatta ya tasila bil qalb wata zuciya to jijiya ne jijiya ce ko afwan da cikin gadon bayansa take tafiya haka hare da zuciyarsa wa tasir li ilaji bil bil bi afdai ma yaf'al ma yaf'aluhu wana wannan malai na turantawa ne sai da za a halakar da shi an gane ko saboda munin abin da ya aikata da a ce hakan ta faru sai da mala'ika zai waka waka da shi bima yabdibuna alai an gane ko saboda fushi da damuwa da za yi shi amma minkum min ahadin an tuhajirin sannan babu wani daya daga cikinku da ya sai tsare shi daga wannan azabin ai laysa minkum ahadun ya'jizuna anhu aw yanqulahu minna fa kayfa yatakallafu al-kadhiba ala allahi al-ajlikum ku nan da ba da isa ya tsare shi barin mun ta Allah madaukin sarki idan muka yi nufin zartar da fushi da damka a gare shi to ta tsaka zai tira zuwa sarki kiran yin kalla ki jingina a kaina wato jingina ta ga Allah saboda ku wurin da ba ku iya kare mai komai ba ba ma yadda ku da shi ba to ta yaya kuma zai kirkiri ƙarya don ku jingina ta ga Allah وإنه لتذكرة للمتقين في القرآن لن يكون سناتر وعالي وعزن تواني للمتقين كما استقوى في كتن أبغرة في للمتقين في سريع كما استقوى سيكا بعد ما المتقبة وإن لنعلم أن منكم

وإنه من يكون وإنه لعصرة على الكافرين وما يهتار في الكافرين في القرآن يقول أيها بارا في الكافرين جاتي بسموه كنا تنصبا بسموه كاتن لأكيدي وجن كنا جاتي ما سنم بلن تراثه في أي كلاب لكيسيتي إكزمان تومي كتاب أرانا نعم القيامة أخارا دي يسا مو مسلمين wato ya lalle ya kamata mu daure Qur'ani mu rika kokarin karanta shi wanda ke karatunsa da kokarin karanta shi kokarin sanin ma'anonin shi da kuma yin aiki da shi hadisi ya tabbata kama aiki sallallahu alaihi wasallam ita ranar alkiyama iyayen wanda ya haddasa ya yi aiki da shi ba a sanya musu kan wato kan karfi crown an gane ko ana sa mutu a mai sheƙi da wani manzala ce ka ya fi rana har a nan gidan duniya sai manzala ce to me zakanka da kuma wannan aiki ya ne iyayensa ne aka sa musu wannan to yaya shi kuma ah, wannan abu ne ake wani ne ba wani to yaya kuma shi ne a da wannan zamanin ba lokacin samun ba الذين يعثرون على أنفسهم ولو كان بهم كفرهم تشبيه القرآن لحسرة على الكافرين أي وإن القرآن لحسرة وندامة على الكافرين يوم القيامة شيء القرآن إذا ما حسارة ندامة على الكافرين على القيامة وإنه حق اليقين وإنه كواتي القرآن حق اليقين حق ita gaskiya ɗin ba wani zo a cikin ka an gane ko ne ɗin ibn injin da kasanto ta kwatan Allah yake ala haula'u hawlahu batan wala wala yataqarrabu ilayhi shakk ba wata shakka ko kwanto da ke bujura da alqur'ani ita tana bakara Allah ta ya gaya mana في القرآن ألف لا ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه لا شك أسكنك فيه وإنه لحق اليقين في جسياتك فصبح اسم ربك العظيم هذا في تصديقي يعني إن اسمه اسمه أبنجزك العظيم مجرم هون سنة عشان سورة كما عليه كما تبقى يعبون مقبلان يجي الله يقول هذا شيء الله وتسلسل في بيات إيمانه abinda muka ji daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi da Qur'an Allah ya ba mu ikon gane ko kuma ba mu ikon ya Allah ta ya samu dai na na eh ba ba ne ta hukunci ne tabbatarwa ne ma'ana Allah ta'ala yana rantsuwa bima bima tusiru da abin da kuke gani wa ma la ta mutu da abin da ma ba ku gani an gane ko innahu cewa shi alqur'ani din da ake karantawa karatun nan kaulin rasul eh. eh. Now, فأشيء تبقى تستنسيك تنزيل من رب العالمين قال يقول kan inna ula qawli rasul karim wannan karatun karantawa da yake musu lalle magana ce ta manzon sa da ya aiko shi da ita dan ka gane ba wai sai ta karanta shi wannan bayanin da shi manzon nan yake musu to bari gasa na ba ta yi إذا ولو تكون علينا بعد الأقاويل لكن يتتوجع أحداث إنتين وتحية جادلين لاحظنا لاحظنا منه ماذا؟ مليانين أغاني هو إذا قال لها يجب شيء عن ننسى أغاني كان أجاب بطر ماري ما كان الضباء نقول إيه كي جيت أبا وليك أجبرنا إيه تبنا بيك راد الكرن أبا آه وأنا ما كان الضباء نقول إيه كي كرن كاموسو تو تنزيل من رب العالمين akwai wanda ubangijin halittu ba shi da sabon sabo wallahu ta'ala a'lam na'am eh نعم كيف نعم shi ranar alkiyama gaske ne zai faru annabawa za yi mutanen kwarai za su ma zai ce ƴaƴan ƙanana da suka rasu suka mutu kafin su balaga kuma za su kama hannun iyayen su cikin amma amfanarwa sai Allah من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن الزفاء النبي كتو أولا الله سيد إذن الله يسا ما إن الدعاء لن يمن إلا عليه الصلاة والسلام فلا يا النبي كتكين بقى sai ya Allah ka sa annabi ka ga kenan za ki kame da izinin wa da izinin Allah a nufin Allah islama ba zai kowa ba sai wanda Allah ya yarda ita kuma ya ce shi ne sai da izinin Allah an fahimta ko kuma sai wanda Allah ya ce ke ta sai kuma wanda Allah ya yi da ake isa zai zo ya ke sai zai ke ka to shi wa ya gaya mar yana cikin masu ita in kuma yana ciki kaddara ya kuni ka ce yana cikin masu ita ma misali to wa ya gaya ma sai kana cikin wani zai ke ka ballantana ba tabbata tunda ayyukan sa ma na gwada bare ma shiga cikin wanda za ka yi ba tunda ka ga yana kokarin hada kansa da Allah ba da cikin sa ko nan ba daidai ne sai to wajen Allah yake neman sai to kadai an gane da ko kun ga hatta sallah al'azmi da Qur'ani ga nan kula kuma ce za su yi ceto sai ba sai kawai tsoro na ce ku ba za su nemi ceton ne a wurin Allah madaukakin sarki ya ba su damar a ciki ba abotan a an yi ya Allah na ana isa ka ina karanta ni dare da rana ya Allah ka bani damar eh abu sai a ce ka ka ga kamata ƙur'ani zama abokin ka karanta shi ƙoƙarin haddace shi da ƙoƙarin sanin ma'anarsa kuwa uba aiki ne shi ka ga haddace ka iya karatu raɗau masha Allah wannan abu ne mai kyau amma shin kana aiki da shi a'a to san a banza ba baka haddace din ba ba ba da amfani an mutum da ke ko Allah ta lai tsare na kira ko Allah ta lai kamu dace abinda muka faɗa ne daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya yi mana subhanahu rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأخلفوا بالطاغية وأما عاد فأخلفوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حكوما فجرى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل قاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها غدوا واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة

حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قبوبها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في أيام خالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما أتابيه يا ليتها كانت القاضية ما هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة دمها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين الخاسرون فلا أقسم بما توقفون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنظيم من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحقة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم